haka yake sashen hausa na muryar amurka ke magana daga nan birnin washington dc assalamu alaikum masu sauraro barkanku da asuba aisha mu'azu ce da murtala faruk sanyin da sauran abokan aiki daga nan sashen hausa muke farin cikin gabatar da wannan shirin namu na safe yau alhamis 27 ga watan fabrairun shekara ta 2020 Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Murtala da muhimman kanun labarai. To Aisha shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi amannar cutar coronavirus ba ta ko kusa da kasancewa annoba mai tsanani a Amurka. Wani dan bindiga a jihar Wisconsin ya kashe mutane biyar kafin ya kashe kansa a wata masana'antar yin kayan shaye-shaye. Prime Minister India Narendra Modi ya kira ga samun zaman lafiya. bayan da mummunan aron gama tsakanin mabiya addinin hindu da musulmai ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 23 da raunata kuma wasu 200 Tukan labaran kenan kuka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani dan majalisar tarayya da ya gabatar da wani kuduri da zai baiwa shugabannin majalisar kariya. amma yaya sauran 'yan majalisar suke kallon wannan kuduri ba mu da wannan ra'ayi ba kuma zan ba wannan doka goyon bayan mu ba ba abu ne mai kyau ba kasashen da suka ci gaba a duniya ina ne ake ba 'yan majalisa wata kariya na musamman saboda aikinsu a can jamhuriyar Nijar kuma hukumomin kasar sun ci alwashin daukan wasu matakai akan duk wanda aka kama da hannu akan batun yi wa fannin tsaro na kasa zagon kasa. duk wanda suka lillinka kuɗi a wajen sayan kaya dole ne su biya su da gaugawa haka ma waɗanda aka ba kuɗi don su sayo kaya to dole ne su ramka kuɗin To alheri Grace Abdu kamar kullum a rana irin ta yau Alhamis za ta shigo da shirin domin iyali. Amma kafin nan bari mu ji halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi amanna cutar coronavirus ba ta ko kusa da kasancewa annoba mai tsanani a Amurka. Trump ya gudanar da taron manema labarai na fadar White House da yammacin jiya Laraba domin bayyana kokarin da gwamnati ke yi wajen magance yaduwar cutar wacce ta shafi dubban jama'a a fadin duniya to amma ta yi tasiri mai karancin gaske a Amurka zuwa yanzu. Gwamnati da kwararru masu zaman kansu a fannin kiwon lafiya na cewa barkewar cutar kan iya sauyawa cikin sauri. Trump ya ce kasar ta shirya sosai ko da kuwa barkewar cutar ta girmama. Jami'an lafiya na Amurka a jiya Laraba sun bayyana mutane goma sha sha hudu ne suka kamu da cutar a amurka ya zuwa yanzu tare da wasu amurkawa 42 da aka keɓe aka kuma yi musu feshin wato aka yi binciken kwakwab da feshin magani a cikin jirgin ruwan diamond prince da ya zo daga japan trump ya ce akwai karancin yiwuwar kamuwa da cutar a amurka sakamakon abin da ya kira matakin gaggawa da gwamnatinsa ta ɗauka ciki har da rufe kan iyaka ga dukkan waɗanda ba amurkawa ba da ke shigowa daga china Trump ya kara da cewa ta yiwu ya takaita zirga-zirga daga kasashen Italiya da Koriya ta kudu kasashe biyu da cutar ta fi shafa a wajen China to amma ya ce ba wannan ne lokacin da ya dace a yi hakan ba. Wani ɗan bindiga a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin ya kashe kansa kafin ya kashe wato ya kashe mutane biyar kafin ya kashe kansa a jiya Laraba a wata masana'antar yin kayan shaye-shaye ta Molson Coast 'yan sanda sun bayyana dan bindigar da cewa namiji ne mai shekaru 51 to amma kuma sun ɓoye sunansa da na mutanen da ya halaka har sai an shaidawa iyalansu ba a tantance ko waɗansu sun sami rauni ba shugaba trump ya soma bude taron manema labarai na fadar white house da ya yi akan cutar coronavirus a jiya laraba tare da bayyana kisan a zaman mummunan al'amari akan haka kuma ya jajantawa al'ummar wisconsin da kuma iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su ya zuwa yanzu kuma 'yan sanda ba su ba da cikakken bayani akan harbin da kuma makasudin yinsa ba to amma magajin garin milwaukee tom barrett ya ce wannan aiki ne na rashin hankali bayan shekaru goma sha tara na mummunan tashin hankali da ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutum dubu ɗari ɗaya yaƙi a afghanistan kan iya kawowa ƙarshe ya zuwa yanzu alamu na nuna cewa dukkan ɓangarori na mutunta yarjejeniyar takaita tashin hankali wani shiri na tsagaita buɗe wuta da aka cimma a ranar asabar bayan shekaru goma sha tara na yaƙin amurka da taliban sun amince kan shirin tsagaita wuta na tsawon mako ɗaya a ƙarshensa kuma idan al'amura suka tafi daidai za su rattaba hannun yarjejeniya a ranar 29 ga watan fabrairu a doha babban birnin qatar yarjejeniyar za ta samar da tsarin janye dakarun amurka daga afghanistan daya daga cikin alkawuran shugaba donald trump sa'ad da yake yakin neman zaɓe haka kuma yarjejeniyar na buƙatar taliban ta sasanta da sauran 'yan afghanistan ciki har da gwamnati domin sabuwar alƙibla ga ƙasar su a washington sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a ranar talata cewa babban makasudin dai shine samar da maslaha ga afghanistan Our mission set is very clear. We want to assist and provide structure so that the Afghans can ultimately get an outcome ya ce manufarmu a bayyane take muna buƙatar taimakawa domin samar da tsari ta yadda 'yan ƙasar afghanistan za su samar da maslaha ta ra'ayin kansu wadda kuma za ta kasance maslaha mai ɗorewa ga 'yan afghanistan da za su rayu suna morewa da ita. Kashi na farko na labaran kuka saurara, Murtala zai sake dawowa da ƙarshen ƙarashin labaran duniya. a halin yanzu kuma bari mu waiwayi kan rahotanninmu inda kudurin doka da za ta haramta binciken shugabannin majalisar kasa ta raba kawunan 'yan majalisar tun kafin a kai ga mika ta ga kwamitin da zai bude mata dandalin sauraron bahasi a jama'a a majalisar wakilan najeriya kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar sashen hausa madina dauda ta aiko mana. Wannan ƙudurin doka da Honorable Odebumi Olusegun ya gabatar a zauren majalisar wakilai yana neman a yi wa sashe na 308 na kundin tsarin mulkin ƙasa garan bawul wannan yunkuri ya kawo da rabuwar kawunan 'yan majalisar honorable alhassan ado doguwa shine shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan mutane su sani ba wai doka ce muke yunkurin yi wa kanmu mu 'yan majalisar tarayyar najeriya ko kuma majalisar dattijai ta tarayyar najeriya ba ba doka ce da muke so mu yi dan fadanci ko dan mu karawa shugabanninmu na zauren majalisunmu guda biyu girma ko daraja a rayuwarsu ta siyasa ko a matsayinsu na shugaban shugabannin majalisunmu ba ba ma doka ce muke tunanin wai femi ba jabiya mila a cikinta ba babu wanda yake tunanin mataimakinsa right honorable ahmed idris wase kuma a zuciyarmu da shi wanda ya gabatar da wannan yunkuri na yi wa tsarin mulkin najeriya gyara ba yi da tunani na wai a ah, muna tunanin ahmed lawan ko a ah, muna tunanin omo agege a'a institution din wato wannan majalisa din kanta a matsayinta na wacce take cikin manya-manyan shika-shikan ginshiki na demokradiyyar ƙasa institution din wato ma'ana ita kanta majalisa din tana buƙatar wannan kariya ne idan har an yi nasarar amincewa da wannan ƙudurin doka yana nufin za a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa kwaskwarima ta yadda zai zama ba za a iya binciken shugabannin majalisar tarayya ba to sai dai ga honorable tajudin abbas yana ganin ba za ta sabu ba wai bin bindiga a ruwa. Ni da kuma mafi yawan 'yan majalisa ba mu da wannan ra'ayi ba kuma zan ba wannan doka goyon bayan mu ba a lokacin da duk aka bukaci a majalisa mu zo mu bayyana ra'ayoyinmu insha Allah za mu fito za mu nuna cewa wannan ba abu ne wanda zai ci da ƙasar nan gaba ba ba abu ne mai kyau ba musamman in muka duba cewa ƙasashen da suka ci gaba a duniya ina ne ake ba 'yan majalisa ko shugabannin majalisa wata kariya na musamman saboda aikinsu. Ya manazarta ke kallon wannan yunkuri, Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bez ya yi fashin baki. A koyaushe a demokradiyya za a so a ce abin da ake yi ya fi alfanu da abin da ba a yi ko kuma abin da ake yi idan zalunci ne zai kuma wanzar da rashin jituwa da 'yan ƙasa to sai a kau da shi a kawo abin da duk 'yan ƙasa za su amince da shi abin da ake amincewa da shi a nan kuma wanda yake shine yake da alfanu shine a cire wannan kariya kowaye wani abu wanda ya wuce misali na keta haddin wani to sai a kai shi kotu ya gurfana a gaban kotu. su ma 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayinsu da farko ga ra'ayin ɗaya cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin matasan najeriya sharif nastura ashir. ƙarshen demokuraɗiyyar ne tamu ya zo da kuma lalacewar ita shugabanci gaba ɗaya ƙasar a ce duk mutumin da aka ɗauki shugabanci aka bashi sai a bashi kariya ya yi duk abin da ya ga dama a tunanin cewa sai ya sauka ne za a iya yin shari'a da shi abin da ya kamata a ce a yi shine a janye wata kariya ga dukkanin wani mutum da aka bashi amana al'umma tun daga kan shugaban kasa zuwa gwamnoni amma idan ka ba wannan 'yan majalisa kariya shugabanninta dole ka ba wa ragowar mambobinta shi ma muhammad bello na waila malami a kwalejin ilimi da ke azare ta jihar bauchi ya tofa albarkacin bakinsa kina ga zai yi na baki kuɗi kuma a ce ni ba zan bincike ki ba sai bayan shekara hudu zai yiwu haka dukiya ta a hannunki a ce ba zan iya bincikan ki ba ai dama babban kuskure ne a ce wai shugaba ba za ka bincike shi ba sai ya gama mulki to in ya gama kuma me za ka bincika abu da an riga an cinye kuma waɗanda aka kama ma in an ɗaure su shekara nawa ne uku hudu wato ƙasar nan lalacewa ta kai cewa wadda yawan kuɗin da ka ci yawan kankancin da za ka yi zaman fursuna kenan in ka ci biliyan biyar kai shekara uku idan ka saci magi a ɗaure ka shekara takwas Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan wannan kuduri ya samu karbuwa a majalisar tarayya da ma na jihohin kasar 36. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoto sai a gyara zama ga murtala da sauran labaran duniya. Prime minister India Narendra Modi ya yi kira ga samun zaman lafiya bayan da munanan gama tsakanin mabiya addinin Hindu da Musulmai a New Delhi na tsawon kwanaki uku suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 23 da kuma ta fiye da wasu 200. Tashin hankalin wanda ya girgiza babban birnin kasar har ma da makwabtanta shine rikici mafi muni na baya-bayan nan a cikin shekaru gwammai lamarin kuma da ya yi daidai da ziyarar shugaban Amurka Donald Trump wanda ya tattauna da Modi a ranar Talata ƙasa da tazarar kilomita 20 daga inda aka gwabza rikicin faɗan ya ɓarke ne tsakanin masu goyon bayan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da masu adawa da ita to amma nan take ya juye zuwa rikicin ƙabilanci da mutane ɗauke da duwatsu da rodi har ma da bindigogi 'yan sanda ɗauke da makamai sun killace yankin ajiya laraba likitoci sun ce waɗanda suka mutu an harbe su ne ko kuma daɓa musu ƙarfe yayin da wasu kuma suka mutu sa'ad da suke tsallaka gine-gine ko su ababe masu tsawo domin arcewa daga farmakin rikicin rikicin shugabannin adawa sun ce gwamnati bata ɗauki kwararan matakan magance tashin hankalin ba a karo na uku da yake takarar shugabancin amurka tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden na fafutuka ne na kare makomar rayuwarsa ta siyasa to amma kuma alamun da ke nuna cewa zai iya lashe ɗaya daga cikin muhimman zaɓukan fitar da gwani na jam'iyyar democrats a jihar south carolina a ranar asabar ya ba shi damar ci gaba da fafatawa a neman tsayawa takara a watan maris biden ya faɗa cikin kwarin gwiwa a ranar talata cewa zai lashe zaben na south carolina yayin da kuma wasu ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a suka karfafa da'awarsa shafin yanar gizo na ƙuri'un ya nuna cewa biden na kan gaba da kashi 30 bisa ɗari na ƙuri'un bani sanders ke bin sa da kashi 23 bisa ɗari yayin da tom steyer wani hamshakin attajiri ya zo na uku da kashi 13 bisa ɗari yi da Murtala da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC. rahotannin namu kuma a sanadin cece kuce da ake yi a kasar Nijar game da zargin cewa akwai wasu matsaloli da suka danganci cin hanci a fannin tsaron kasar ya sanya hukumomin gwamnatin kasar Nijar kafa wani kwamiti don duba zarge-zargen da ake yi. Haruna Mamman Bako na dauke da ƙarin bayani. Communicate the government. Zakari ya kakakin gwamnatin jamhuriyar Nijar kenan a lokacin da ya bayyana a kahohin yada labarai na kasar domin karanta sakon gwamnatin ta jamhuriyar Nijar inda ya soma da cewa dangance da kace na ce da ke kai komo a cikin wannan kasar a halin yanzu dangance da zarge-zarge game da ciwa-ciwa da ake zargin abkawa a ofishin ma'aikatar tsaro ta jamhuriyar Nijar wajen sayan kayayyaki kakakin gwamnatin kasar sai ya ce. Gwamnati dole ne ya tabbatar da cewa kudaden da aka warewa ma'aikatar tsaro ta wannan kasa an yi amfani da su yadda ya kamata. Kuma akan haka ne shugaban kasar jamhuriyar Nijar ya umarci masu bincike na soja da na jandarmeri da soje su gane masa abin da ake ciki a wannan ma'aikatar. Wannan binciken ya gano kurakure da dama wajen ba da kasuwa a wannan ofishin ko wajen cika alkawalin sayan kaya ko kuma kuma yin aiki kuma akan haka ne masu binciken suka ba da shawarwari na ɗaya duk wanda suka lillinka kuɗi a wajen sayan kaya dole ne su biya su da gaugawa haka ma waɗanda aka ba kuɗi don su sayo kaya ko su yi wani aiki ba su yi ba ko sun yi saura ba su yi saura ba to dole ne su ramka kuɗin da gaugawa na biyu duk wanda ya ƙi biya to a miƙa takardunsa a kotu na uku a hukumta dukkan ma'aikatan gwamnati da ke da hannu a cikin wannan lamarin na hudu a sake duba dokokin ba da kasuwa a ma'aikatar tsaro ta ƙasa wadda saboda tsaron ƙasar ba a wallafa ta a taron majalisar ministoci kakakin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar nijar ya yi bayani irin yadda hukumomin ƙasar ta nijar ke yi a fannin tsaro inda ma ya ce a ranar 23 ga wannan wata na fabrairu jamhuriyar nijar ta sayo jiragen yaƙi guda biyu na zamani bayan biyu da ke can a gyara a halin yanzu haka ma ta buɗe wani asusu domin tallafawa mata da yaran askarawan ƙasar da suka rasa rayukansu a fagen daga abdurrahman zakariya daga ƙarshe ya ce shugaban ƙasar nijar da gwamnati na tabbatarwa 'ya'yan nijar da cewa wannan aikin tsabtace ma'aikatar tsaro za a ci gaba da yin shi babu gudu babu ja da baya kuma ba shakka dukkan wata barazana shugaban ƙasar na shaidawa jami'an tsaro da cewa za a ci gaba da ba su kayan aiki na zamani haka ma ya jinjina musu game da kokarin da suke kawowa domin kariyar mutane da dukiyoyinsu wannan dai hitowar ta kakakin gwamnatin kasar da wannan sako zai kawo watakila sauki game da zargen ciwa-ciwa a ma'aikatar tsaro ta wannan kasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Wasu 'yan gudun hijira a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya sun yi zanga-zanga ko me yi zafi? Akwai mata, akwai yara, akwai marayu, akwai mata wanda ba su da miji. A wanda yana da karfi zai tashi ya nema, wanda ba da karfi kan ba dama ya nema. Kuma wata uku nan kowa yana can wahala yanzu ma kowa yana kuka To a ci gaba da kokarin da yake yi da na karfafa dangantaka da inganta aikin jarida. Shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya kai ziyara wasu gidajen rediyo a jihar Kaduna. Sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi don cin cin waɗannan shikakkun rahoton. Misararo wannan shiri na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 30. haka nan ana iya zuwa shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram don tafka muhawara. Baya ga haka ana iya sauraron shirye-shiryenmu a kodayaushe da ake da bukata akan yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu akan tashar mu ta VOA Africa zango na ɗari da da biyu 200.5 zangon FM. yanzu lokaci yayi da zamu ja gefe alheri grace abdu ta shigo da shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. biyo bayan yawan cin zarafin kananan yara da iyaye ke yi da yake neman ya zama ruwan dare a najeriya shirin domin iyali ya gayyaci biyu daga cikin fitattun 'yan fafatukar kare hakkokin mata a najeriya domin neman hanyar shawo kan wannan mummunar ɗabi'a a yau shirin ya karɓi bakuncin hajiya saudaci shehu madi babbar sakatariyar ƙungiyar kare hakkokin mata da aka fi sani da suna rafa da kuma madam helen bako shugabar ƙungiyar mata masu yaƙi da tashin hankali a Najeriya, Nigerian Women Against Violence, kuma ƙwararra a fannin kula da jin daɗi da walwala al'umma a nan Amurka. Hajiya Saudatu ta fara da yin tsokaci a kan batun nan da muka shafe makonni hudu muna gabatarwa da ya shafi ɓata waɗansu ƙananan yara a garin Kaduna da ake zargin mahaifinsu da aikatawa. To na farko dai abinda mutum zai ce shine ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. wato abin ya kai wani matsayi na dole mu koma wurin allah mu nemi taimakon shi saboda a da dai muna jin al'amarin cewa kamar wani kanan uba wa ko wani haka dai dan uwa ko shakiki ko kuma na nisa yakan iya koye taɗe wa 'yar ɗan uwa ko kuma ƙanwa ko wani abu amma mahaifi gaskiya ba abu ne da muke ji da yawa kamar yanzu da muke jin shi ba me yiwa kuma abin da za su fahimta shine cewa a daɗin babu kafafen yada labarai kuma daɗin in an yi kunya kan hana a yi magana kuma daɗin in ma an yi magana sai a zo a yi rufa a ci gaba da wani abin a rufe wannan don kai ya zamanto abin kunya wa gidajen da abin ya faru to yanzu kuma abubuwa sun canza waɗanda ake ma wannan al'amari sun samu miliyoyi suna magana sun samu ƙungiyoyi irin namu suna taimaka musu sun samu kafafen watsa labarai suna taimaka musu wurin ɗaga muryar abin da aka yi musu ita kanta gwamnati hukumominta suna iya kokarin su kuma akwai wurare da aka keɓe da sukan iya su je kamar su social welfare ana zuwa mu a nan najeriya to wannan shi yasa abin ake ganin kamar ya asasa ya yi yawa amma dama wannan ɓanna ce wadda har a cikin dokokin ƙasarmu mu cikin penal code da kuma criminal code akwai hukunci na jihohi ba wanda na ƙasa baki ɗaya ba akwai wannan ah, laifi wanda ake ce na ss e wato bannai cikin gida kamar za a ce wannan shi yasa za ki ga cewa ba wai sabon abu ba bane ba da har doka an yi tanadin dokar wanda ya yi wannan abu ga abin da za a yi mashi. To Hajiya menene sa kike ganin wannan lamarin ke karuwa? Gaskiya Eh, grace ni ba zan iya ce miki ga mai bayanin me yasa ya karu ba face in ce miki na ɗaya tsoron Allah ya yi nisa a mu. kuma wasu eh, iyayen ana cewa wani abin suke nema na duniya da irin wannan al'amari amma kuma da 'ya'yansu na cikin shi ne mutum ya hankalin mutum ba zai karba ba me kuma za a yi shine na ɗaya dai kamar yadda kowa yake faɗa kullum mu koma wurin Allah mu ji tsoron Allah wannan banna ce wadda in wani ya maka ita duk abin da kai mishi za a ce ka yi daidai to ya kuma kai za ka yi wa kanka ita na biyu kuma su hukumomin da abin ya shafa kamar na farko inda mata za su je ta kai kukan cewa an mata wannan abu ko an matsiye ta wannan abu idan ya zo mahaifin ya'yan ne za ta rasa yadda za ta je ce maganan nan ko yanzu ita wannan da kike magana ai inda in ka saurare ta sosai sai ka ga kamar cewa kila da bai mata garaje ba yiwa ma da ba wanda zai taɓa jin magana saboda wannan abubuwa da na faɗa na baya zai zama mata abin kunya ayanta za su shiga wani hali da makamantan irin waɗannan tunani-tunani da za su iya zo wa mata to in ita hukuma ta zo tana da kafofinta inda mace za ta je ta kai kukanta za a saurare ta in wani abu ne na tsawatawa ko kuma na yanke hukunci a yanke hukuncin da ya kamata kuma cikin lokaci to za ki ga cewa abin za a samu sauki amma yau wannan yayi an kyale gobe wancan yayi an shiga wani rukanin wata magana daban har abin ya zo ya zama mun ko yaran ko kuma ita kanta uwa ko kuma wani dan uwa ma da abin ya shafa ya zai yi mishi wani abu na haula'i. Eh wato madam Helen kina ganin rashin dokoki ko kuma hukunci ne yasa waɗannan ɗabi'u suke ƙara ta'azzara? Ni na gani akwai abubuwa da dama da yake kawo wannan damuwa a cikin zamani da muka samu kanmu. Na farko yi e, akwai rashin hukunci idan akwai kotu idan kotun kasa bata ɗaukaka kuma ta karfafa ta gani lalle in kama mutane irin masu abu haka a ba su hukunci ba to kowa mutane ba za su mai da hankali su bi doka ba kinga na farko babban abu shine uh, kotu idan an kai ɗaukaka kara ya kamata su judges dinmu su gani lalle in a yi punishing ko kuwa a kulle waye na mutane da suke aikata wannan laifi na farko kenan na biyu kuma ina ganin social welfare system namu na na gida ya kamata a gera shi kamar yadda hajiya ta yi magana maman nan da ta san cewa ga abin da yake faro da 'ya'yanta kinga a nan welfare system suna da number 800 number wato number telefon inda mutum zai kira daga ko'ina za ka ɗaukaka kara ga ce ga abin da yake faruwa ba dole ka ba da sunanka ba kagan zai hana sauran mutane jin tsoro you know, reporting irin abin da yake faruwa na uku abin da ya sa wannan zancen fyaɗi na yara har ana samun iyaye suna lalata yaransu wannan abu da ake kira intanet ya kawo damuwa sosai ko ba gida kawai ba a nan hotunan da maza sun sa kansu kallo yayin da sun shiga kallon wayannan uh, pornography akwai cases da dama inda suna lalata ba da um, sauran mata a waje kawai ba har da yara to kin ga wayannan abubuwa na uku shine yana kawo uh, damuwa uh, a society yanzu kuma akwai rashin ɗaukaka ah, maybe dangantaka tsakanin ah, yara da iyayensu a da za ki gan family suna nan an san abin da ke faruwa amma yanzu kamar yadda hajiya ta faɗa wani lokaci iyaye sun mai da hankali kan neman kayan duniya ko aiki ba kula da abin da yake faruwa da yara ba a taɗi da yara a ji menene ba wai ina ba da laifi ma maman nan da yanda ya sa bata san abin da ke faruwa da yaranta da wuri ba ba laifi nake ba ta ba amma akwai wannan dalili iyaye ba su kula sosai da abin da ke faruwa da yara ba su ba ma yara zarafi su gaya musu cewa um, yara su gaya musu damuwansu to akwai wannan babban laifi da yake faruwa a wurin iyaye a zamanin da muka samu kanmu to ni a gani na idan welfare system na najeriya ba ban ce dole ya zama daidai kamar na america ba amma in an yi setting welfare system inda akwai phone number da mutum mutane sun sani a faɗakar da mutane idan akwai wani damuwa da ba dole sai iyayen ba ma mama na za ta iya zuwa wurin wata ta gaya mata damuwa na matan da ta gaya mata damuwan za ta iya kiran welfare system ta yi reporting ta ce musu a wannan gida fa akwai damuwa social worker za su iya zuwa bincike kuma wani abu police department da muke da su polisawa da muke da su yanzu ba fitar da doka kamar yadda aka fitar da shi a nan police in an kai maka kara cewa ga abin da yake faruwa musamman ga yara suna da hakkin su je su bincika wannan abin da ke faruwa su ne na farko da mutane ya kamata su ɗaukaka kara to in system ɗinmu bata canja ba ta koya ma polisawa a nan kin ga ba polis kawai ba ma ta koya ma likitoci ta koya ma mallamai a wayanda ana kiransu mandated reporters wato wanda ya zama dole in ka ji labarin cewa ana fiyaɗin yaro ko ko ana cin zarafin yaro idan baka reporting ma social welfare ba za a hukunta ka idan an bincika an tarar ka ji labari amma kai baka je ka yi reporting wannan case ma social welfare ba. Sai an karfafa mutane an kuma faɗakar da mutane. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Saudatu Shehu Madi da kuma Madam helin Bako. Sai kuma Chubahiro Deodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. A gaida Grace Alheri Abdu da shirin domin iyali yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Murtala ya dawo da labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi amanna cutar coronavirus ba ta ko kusa da kasancewa annoba mai tsanani a Amurka. Wani dan bindiga a jihar Wisconsin ya kashe mutane biyar kafin ya kashe kansa a wata masana'antar yin kayan shaye-shaye. Prime Minister India Narendra Modi ya kira ga samun zaman lafiya bayan da mummunan aron gama tsakanin mabiya addinin Hindu da Musulmai ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 23 da kuma raunata wasu fiye da 200. ma'aikatar shari'ar amurka ta ba da sanarwar cewa ta kafa wani sabon ofis domin binciken kwararowar baki da ake zargin sun sami takardun zama 'yan kasar amurka ta haramtattun hanyoyi inda za a nemi umarnin kotu domin soke su 'yan ƙasa wannan yunkurin da ya sashe ne na tsananin karfafa aiki da dokokin shigowar baki na gwamnatin shugaba trump a cikin shekaru uku da suka gabata ciki har da dokar da ta baiwa gwamnati damar soke shaidar zama ɗan ƙasa da kurar 'yan ƙasa da aka haife su a kasashen waje. To nan za mu yi sallama da kuma sauraro cikin shirin mu na safe sai kuma nan da hantsi mu sake dawowa idan Allah mai kowa mai kuma ya ba mu iko da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad wato karfe 7 agogon Ghana. sannan kuma muna mika saƙon ta'aziyya ga abokin aikinmu da ke Nijar Sulemi Mini Barma a bisa rasuwar kanwar mahaifiyarsa hajjiya Fatima Sa'id Abdullahi wacce Allah ya rasuwa jiya Laraba da magaram Allah ya jikanta da rahama. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na mu kasance lafiya.